comportement de nos éternels dirigeants qui Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sun yi ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau talata uku ga wata Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga baba dauke da kanun labarai. To Murtala jiya Litinin ne hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana yiwuwa babu wata mafita da aka samu da za ta takawa yaduwar coronavirus burki. shugaban amurka donald trump a jiya litinin ya caccaki babbar mai bada shawara akan coronavirus a fadar white house bayan ta faɗa wa masu kallon talbijin ƙasa cewa cutar ta sake kunno kai tana yaduwa kamar gobarar daji a yankunan karkara da ma biranen ƙasar kana an tabbatar da ministoci uku a ƙasar gambia sun kamu da cutar covid-19 a cewar gwamnatin ƙasar Bayan cikakkun labaran duniya za ku ji cewa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya ce ba zai taɓa yin shiru ba muddin jama'arsa na ci gaba da kasancewa cikin okuba a daidai lokacin da wasu gwamnoni suka kai masa ziyarar jaje. station wire by Nigerian military are farming all over the all the land. Ta ce idan har jami'an soja za su karbi filin mutane su dinga kuma noma a kai to mai da za su hana mutanen komawa garuruwansu. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya mai da martani akan kalaman tsohon kakakin majalisar wakilai ta Najeriya Yakubu Dogara wanda ya canza shekara zuwa jam'iyyar APC. shi yana a shi ya mana alheri muka zama gwamna mu ko muna ganin mu muka taimaka masa shi ma zama amma shi fa Allah shi yake bada mu ya san wa taimaki wani Aliyu Mustapha Sakkwato zai shigo da shirin tsaka mai wuya to amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri A jiya Litinin hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce tana yiwuwa babu wata mafita da aka samu da za ta taka wa yaduwan cutar coronavirus bulki. Magunguna da dama suna kan gwaji a kan huska na uku, kana muna sa ran samun magunguna masu inganci da za su taimaka wurin kare mutane daga kamuwa da cutar. ko da yake har yau ba a samu mafita ba kuma tana yiwuwa ba za a samu ba a yanzu in ji babban daraktan who dr tedros azanum yana fadawa wani taron manema labarai a jiya litinin Azanom ya yi kira ga kasashe da ɗaiɗaikun mutane kowa ya bada taimakon da zai iya wurin gwaji da bibiyar masu cutar da nisanta da juna da kuma saka abin rufe baki da hanci da ma wasu abubuwa masu muhimmanci da za su taimaka wurin dakile cutar. Kalaman nasu na zuwa ne a daidai lokacin da yawan kamuwa da cutar da mace-mace daga COVID-19 ke kara yawa a faɗin duniya. ya zuwa jiya litinin an tabbatar da mutum miliyan goma sha takwas da dubu ɗari biyu ne suka kamu da cutar covid-19 a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins lamarin da ya kai waɗanda suka mutu da cutar zuwa dubu ɗari shida da casa'in da ɗaya da ɗari uku Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Litinin ya ceceki babbar mai bada shawara akan coronavirus a fadar White House bayan ta faɗa wa masu kallon talabijin ƙasa cewa cutar ta sake kunno kai tana yaduwa kamar gobarar daji a yankunan karkara da ma biranen ƙasar. Trump ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa wurare da dama a ƙasar mu ba su da matsala yana mai cewa a buɗe makarantu. kiyasin na zuwa ne wuni guda bayan da dr deborah bergs shugaban kwamitin yaƙi da coronavirus a fadar white house ta faɗa wa cnn cewa muna cikin wani sabon babi abin da muke gani a yanzu ya sha bamban da abin da muka gani a watannin maris da afrilu ga dukkan mazauna yankunan karkara ina tabbatar muku ba ku da wata kariya daga wannan cuta ita ma kakakin majalisar wakilai nancy pelosi a majalisar wakilan kasar mai rinjayen 'yan democrat ta faɗa wa talabijin abc a shekaran jiya lahad cewa ba ta yarda da kiyasin birth ba cewa makonni a baya cutar ta yi ƙasa ainun a nan amurka kafin ta sake kunno kai a tsakiyar watan yuni shi Trump ya faɗa a wani sakonsa da Twitter cewa Pelosi mara hankali tana faɗar kalamai marasa kyau a kan Dr. Deborah Birx saboda tana ba da bayanan ayyukan kwarai da muke yi na yaƙi da cutar China har ma da samun maganin rigakafi. an tabbatar da ministoci uku a kasar gambia sun kamu da cutar covid-19 a cewar gwamnatin kasar fadar gwamnatin gambia ta faɗa a wani sakon twitter a ranar lahad cewa ministan kuɗi mambure injiye da ministan fetur da makamashi fafa sanyang da kuma ministar noma ami fabure sun kamu da cutar coronavirus shugaban gambia adama baro ya sanar a makon da ya gabata cewa yana shirin killace kansa bayan da gwaji ya tabbatar da mataimakin shugaban kasa a asatru ture ya kamu da cutar tun a cikin watan maris ne da gambia ta kulle iyakokinta na sama da na kasa gambia mai yawan al'umma da ba su wuce miliyan biyu ba suna da mutum 498 da suka kamu da covid-19 kana tuni wasu mutum tara suka mutu da cutar a cewar john hopkins To madalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan, gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya ce ba zai yi shiru ba alhali jama'arsa na ci gaba da kasancewa cikin ukubar ƙalubalen tsaro da ya ƙici ya cinyewa a jihar. A yayin da yake marhabin da wasu gwamnoni da suka kai masa ziyarar jaje. gwamnan ya kara jaddada cewa da akwai zagon kasa a kalubalen tsaro da ke ci gaba da addabar yankin arewa maso gabashin najeriya Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani daga Maiduguri. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da gwamnonin Jigawa da kebi suka ziyarce shi don zazanta masa game da wani hari da aka kai masa makon da ya gabata a garin Baga. Gwamnan ya ce al'umma na suna shan wuya kuma lokaci yayi da zamu faɗi gaskiya komin ɗacin ta na game da irin matsalolin da ake fuskanta a wannan jiha. Gwamnan ya kuma sake nanata cewa ana ma wannan batu na harkokin tsaro zagon kasa wanda kuma kusan shine karo na hudu da gwamnan ke maimaita irin wannan batu. military are farming all over the, all the lands, denying access to the common man for them to farm. What justification do they have? for not allowing our people to go back to the ancestral homes to begin their normal farming activity. Ya ce idan har jami'an soja za su karbi filin mutane su dinga kuma noma a kai, to mai dalilin za su hana mutane koma garuruwan su don su ci gaba da gudanar da rayuwarsu da maharkokin nomansu. Main resolute remain firm only God can after second Ya ce a tattace nake kuma a tsaye nake Allah ne kawai yake ba da mulki ban damu ko in sake dawowa karo na biyu a matsayin gwamna ba idan har Allah ya ban da raina na kammala wannan wa'adi na gode wa Allah. The Ya ce batun in ja baki na in yi shiru a matsayina na gwamna an ga mutane kusan biliyan shida suna mutuwa wannan ja. hakan ba zai mun kyau ba da haka dole ne amar da abin da ke damun a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Alhaji Atiku atiku bagudu dai shine gwamnan jihar kebbi da kuma ya karin haske game da ziyarar tasu ga gwamnan jihar borno kamar haka abin da ya faru kwanakin nan da kuma mutanen borno ga baki daya da kuma ba da tabbaci ga mutanen baki cewa wannan lalura duka faɗan mu ne a kullu yaumin muna na muna namu kokari mu ja mu tabbatar da an ƙara sa dukiya wadda za ta sa a ciwo a kai karshen waɗannan lalurori kuma muna murna da irin eh, jagoranci da shugaba yake bayarwa shugaban ƙasa muhammadu muhammadu buhari da kuma nasarori da aka samu amma muna lalle lalle akwai bukata a kara bisa ga abin da aka kare da matsayin ku na gwamnati ne menene kake gani ke hana kawo karshen wannan matsala na tabarbarewar tsaro gyaran tsaro lalura ce mai yawa in ka dubi wurare da yawa cikin duniya inda aka samu matsalar tsaro kan dauki lokaci ga palestine nan da su da ga afghanistan ba wai ɗaya muke da su ba amma wani lokaci babu daɗi yakan ɗau lokaci mai yawa amma bi da ta'ala matakan da ake ɗauka da kuma muke wata za a kara ɗauka cikin ɗan lokaci kaɗan zai kawo sauki eh, fiye da da aka samu. Wannan ziyara dai ya haɗa da gwamnan Kebin da kuma gwamnan Jigawa Alhaji Muhammad Badaru da kuma wasu 'yan majalisar dattawa da dukkaninsu suka jajantawa gwamnati da kuma al'ummar jihar Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma ga baba yakubu ya sake dawowa domin karashin labaran duniya shugaban amurka donald trump a jiya litinin ya sanya hannu akan dokar da take jan kundin ma'aikatan gwamnatin tarayya akan daukar ma'aikata daga kasashen waje su yi ayyukan da amurkawa ke yi fadar white house ta ce dokar umarnin shugaban kasar za ta taimaka wurin haramtawa ma'aikatan gwamnati wurin maye gurbin amurkawa ma'aikata wanda ake yi ba bisa ka'ida ba ana baiwa 'yan kasar waje don neman rahusa dokar ta buƙaci ma'aikatan gwamnati su kammala bincike a cikin gida su kuma nuna ko suna ɗaukar 'yan asalin amurka da 'yan ƙasa aiki akan mukaman aiki da mutane da dama ke nema Trump ya ce matakin da ya daukar ya biyo bayan wata sanarwa ne daga ma'aikatar Valley Authority ta jihar Tennessee cewa za ta bada kashi 20 cikin 100 na ayyukan fasaha da kamfanoni da ke kasashen waje wanda za su yi amfani da takardar biza ta HIV. wannan dokar umarnin shugaban kasar na zuwa ne yayin da wasu 'yan jaridar murya amurka suke zaman jiran tsammani ko za a sabunta musu takardun bizar su ta j1 bayan da ma'aikatar ta sake duban takardun bizar ma'aikata trump ya faɗa wa manema labarai a jiya litinin cewa zai kori shugaban ma'aikatar tva ta jihar tennessee mai suna skip thompson saboda yana ɗaukar 'yan ƙasar waje aiki kuma yana ɗaukar albashi mai yawa a ƙarshe wani aiki da hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar turkiya ta yi a wani sansani mai ɗauki da dubban mutane da suka rasa su da suka haɗa da iyalan mayakan is ya fallasa ƙalubalolin tsaro da yawa da ka iya cutar da dakarun siriya mai samun goyon bayan amurka a cewar jami'ai da kuma masana ma'aikatar tattara bayanan sirri ta turkiyya a cikin watan yuli ta ce an shiga a sansanin alhol da ke arewa maso gabashin siriya ta barauniyar hanya kana aka fice da wata mata 'yar gabashin turai da 'ya'yanta hudu a cewar kafafen yada labaran turkiyya jami'an rundunar siriya ta sdf sun tabbatar da tserewar sansanin alhol yana kunshe ne da dubun nubatar mata da yara masu alaka da 'yan kungiyar ta'addancin is dakarun sdf mai samun goyon bayan amurka ita ce ke bada tsaro ga sansanin alhol kana take kula da gidajen fursuna da dama a arewa maso gabashin siriya da ke dauke da dubban mayakan is da ma wasu 'yan kasashen waje dubu biyu madalla a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su gwamnan jihar bauchi da ke arewacin najeriya bala muhammad ya mai da martani akan kalaman tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya yakubu dogara wanda ya canza sheka daga jam'iyyar pdp mai mulkin jihar zuwa apc mai mulkin kasa a yayin da yake canza shekar dogara ya ciciki lamirin gwamnatin jihar ta pdp akan lamura da dama ciki har da batun kasa gudanar da zaben majalisun ƙananan hukumomi. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad. to mun sa za mu yi wannan zaɓe toba 17 da mun so mu yi a baya kamar yadda muka yi alkawari amma sai ya kasance wannan ciwon covid-19 wato mashako ya hana saboda tazara kamar yadda shi dan majalisar tarayya kuma tsohon kakakin majalisar tarayya na ƙasa yake cewa mun ƙi ba mun ƙi ba wato rashin sani ne don baya magana da mutane a ƙasa da ya san cewa har mun ba da notice wato majalisar cewa za mu yi shirin a uh, oktoba kuma babu komawa da ba insha allahu za a yi. ga kare yana gudu to ko ana bin sa ne ko kuma shi yana bin wani abu ya kama amma bai kamata a yi batanci don mutum yana so ya tafi ba a kwanaki a baya an yi fada da isa ya guda an yi fada da ma abubakar har da amin ma'azu to amma me ya haifa gwamnan da ma na kora shi a nan jihar bauchi wato ma abubakar shi ya kore shi ma a jam'iyya kuma mu muka zo muka ba shi dama ya tsaya watakila da ba mun ba shi dama ba da ba yau ma ba shi dan majalisa ba ne shi yana gani shi ya mana alheri muka zama gwamna mu kuma muna gani mu muka taimaka masa shi ma ya zama amma shi fa Allah shi yake bada mulki ya san wa taimaki wani yanzu tunda dai ya tafi ba na son kace na ce lokaci ya zo in ya ga cewa ya isa ya sauka kan kujeransa ya zo ya tsaya zaɓe yanzu da ni a matsaban ya ga cewa ko zai ci ko ba zai ci ba kuma ni na tabbatar maka a zaɓen da ya shuɗe ƙuri'an da na samu a mazaɓansa ya fi nasa ni na fi shi karɓuwa na fi shi magoya baya kuma ban dogara da shi na zama gwamna ba ko na zama sanata ba a gefe guda kuma sakataren sakataren watsa labarai jami'ar apc a jihar bauchi comrade sabo mohammed ya ce yakubu dogara sananne ne a siyasar jihar bauchi sannan ya ce kan batun zaɓe kuma an jima ana ruwa ƙasa na yawa domin har sau uku ana cewa za a gudanar amma hakan bai yiwu ba wannan gwamna na yanzu namu na bauchi ya kamata ya yadda cewa dogara a kafa wa kwalewa kogoro ya zama kaman omo ne sunansa ga wayannan yanki da kuma wannan al'umma hukuma Bauchi hassan sharif ya buƙaci wa'annan manyan 'yan siyasa na jihar bauchi da su daina irin wa'annan siyasa Wata duk maganar ne ba haka na fahimce shi ba ko da ta ga mutum ya yanke hukunci to ba abin da za ka masa ba illa fatan alheri shi da zai fita bai kamata ya ta bagaƙen maganganu ba shi kuma da aka fita aka bar shi shi ma bai kamata ya bagaƙen maganganu ba da ya kamata kawai ni dogara na bar jam'iyyar pdp saboda shi kuma abin da kamata ya ce to muna maka fatan alheri number one citizen a jiha bai dace ba shi kuma wanda ya taba zama number four a kasa shi ma bai dace ba kamata ya yi kawai su eh, yi maintenance din maturity din su zage-zage wannan sai yan dagajin yan siyasa da habaice habaice duk ba ba taso ba akan yi ne dan aran period time Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Abdulwahab Muhammad wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da kuma sittin sai kuma kilohas dubu ɗaya da a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar mu ta ya Africa akan mita ɗari da biyu biyar a zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Suna na honorable jalal haruna rinka dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar safana yanayin dai da muke ciki yanzu sai dai mu yi addu'a domin mu abin ya yi da tabarbarewa musamman safana ta arewa kusan yanzu abin ya zama ruwan dare kullum ne yau gobe jibi babu ranar da ainihin su wa'annan 'yan ta'addan ba su shigowa ko dai su ɗauki dabbobi ko kuma su ɗauki mutane. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya shirin da a yau zai juya a kalasa zuwa ga harkokin rashin tsaro da ake cigaba da fuskanta a wasu jihohin Najeriya musamman jihohin Arewa maso yammacin Najeriya muna magana jihohi kamar na katsina da zamfara da kuma jihar sokoto wanda akan haka ne wakilinmu da ke can katsina sani shu'abu na malumfashi ya gayyato mana shugaban jam'iyyar apc da kuma shugaban jam'iyyar pdp na jihar katsina din domin duba yadda wannan abu ya shafi ita katsina da kuma makwabtanta to sani bismillah Jama'a Assalamu alaikum kuma barkanmu da warhaka. Gama a cikin wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau za mu diba al'amuran tsaro ne da ya addabi Najeriya musamman arewaci. A arewacin ma idan ka cire jihar Borno ya arewa maso gabas idan ka cire ta to babu jihar da take bi mata wajen rigingimu na hare-hare da 'yan bindiga ke yi ba kakkautawa. Hakan ya sanya muka samu jigogi hamshakan dattawa guda biyu wato mai girma ciyaman na APC shi to s shi to maslaha sai kuma mai girma shugaban jam'iyyar pdp a jihar katsina salisu yusuf majigiri um, zaka dai abinda muke son madiba kamar yadda shimfiɗa ya zo shine batun tsaro al'amarin nan ana ta fama da su tun 'yan shekarun baya haka shin ya aka yi wannan al'amari ya kawo hayya zuwa wannan lokaci ana ta fama da shi bari in fara da jam'iyya da ke shugabanci a jihar tukuna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To Malam Sani da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara min wannan saduwa a wannan farfajiya mai albarka. Muna addu'a Allah ya sa duk abin da zamu tattauna nan gurin ya zama alkhairi kuma ya zama hanyoyi ne zamu gano waɗanda za su ƙara taimaka mu hukumomi wajen dakile wannan matsala wanda muka gada. Ishu ɗin maganar tsaro kamar yadda ka sani ba wani abu ne wanda aka fara shi jiya ko shekarun jiya. Wani abu ne wanda jam'iyyar mu ta ta apc mai albarka ta gada daga wurin tsohuwar jam'iyya mai mulki jam'iyyar pdp sanin kowa ne a ƙasan nan an wayi gari maganar zuwa wurin ibada da musulmai da kiristoci ya ta'azzara sanin kowa ne a ƙasan nan an wayi gari duk inda za ka iske wata hukumar tsaro na nufin hedikwata na 'yan sanda ko na sojoji za ka iske ko dai an sa duro-duro an tara hanya ko an haƙa rami a gaban hedikwatan ta inda ba mai iya zuwa ya shiga shiga sai da wannan protocol da aka tsara sanin kowa ne kasan nan an wayi gari duka in ka tattara headquarter duka da ake tankaho da ita a kowace duniya ta tsaro shine headquarter kasa an kai hari headquarter yan sandan najeriya a abuja so wannan abubuwan da abubuwa da yawa ire-iren su wanda muke tunanin allah ya kawo lokaci su ne suka kaddara ma jam'iyyar pdp faduwa zaɓe a 2014 zuwa 2015 alhamdulillahi duka wanda ya sanya yadda aka taho a lokacin yadda ka fara ambaton jihar maiduguri mun san a lokacin akwai kanin hukumomi akalla guda goma sha biyu ko sha uku kamar yadda ake cewa wanda suna hannun waɗannan mutane yan ta'adda to amma cikin ikon allah subhanahu wataala yadda kasancewa yadda aka fuskanci kalubale musamman na tattalin arziki mu a nan najeriya da kuma sauran duniya yadda muke ciki yanzu shi mai girma shugaban kasan tarayyar najeriya muhammadu buhari wanda kowa ittifaki mutumin kirki ne salihin bawa wannan ma ya sanya har shi dan najeriya ya kwadaitu don ya zo ya taimake shi sanda ya amshi kasan nan babu wani abu bai bai ko bako an san yadda kasan nan ta zo kuma bakin kokari allah ya taimaka ita barnar da ake yi a lokacin yanzu allah ya takaita mana ita don mu ba mu dauka shi hidima ta tsaro wani abu ne wanda wani ke iya kirkirowa ko a pdp allah ne ya kawo amma dai muna fatan Allah subhanahu wata'ala nan gaba kaɗan in Allah ya sanya mun sami yadda muke so abin da aka yi cikin shekara sha shida ana yi yanzu cikin shekara biyar an samu sauƙin abubuwan nan da yawa kamar da kowa ya sani kace a rushe gidan nan yanzu cikin awa biyar ko awa bakwai sai a rushe shi amma kace kana son ka ƙara mai da ginin ƙila sai ka dauki akalla shekara biyu so muna sa ran Allah ya so ya yarda da addu'o'in da ake yi in Allah ya da za mu samu sauƙin al'amura. to bari mu dawo gare ka chairman na uh, pdp honorable salisu yusuf majigir assalamu alaikum kamar yadda shugaban jam'iyyar apc mai mulkin jihar katsina malam shi ta magana wannan magana da yi ita ce ciwon mu ita ce matsalar mu ita ce kuma wadda ta hana jam'iyyar apc ta samu nasara kan abu da yawa dalili kullum cin tuwo suke da miyar bara in ji bahaushe kullum da sun tashi za su ce maka ai shekara kaza lokacin gwamnatin pdp ba tsaro ba kaza ba kaza ba kaza sai su manta yau shekara ta shidda muke ciki ba pdp ke mulki ba musamman a jihar katsina jam'iyyar apc ita ke mulki mulkin nan da take kuma a majalisa ɗari bisa ɗari ita ke da kujerun majalisa babu wata murya ɗaya ta wata jam'iyya banda apc a majalisa a wajen zartarwa inda gwamna yake ko irin ɗan sn nan na je ka sawo min tuwo ba a ba wata jam'iyya ba na apc ne ɗari bisa ɗari saboda haka gabaki ɗaya shekarun nan shidda da muke ciki yanzu da mulkin apc to kar su manta kamar yadda ya ce gidan nan za a ɗau lokaci ba a gina shi ba amma aka tashi rushe sha'awoyi ne ka auna ka ga kana rikon rayuwar al'ummar jihar katsina wajen mutum miliyan bakwai cikin shekara ta shidda kusan in tabbatar ma cewa kwanaki kaɗan ake tsallacewa a jihar katsina ba a rasa rai ba ko ba a rasa dukiya ba a tsawon wannan lokaci kuma ina so in tunatar ma shugaban jam'iyyar apc na jihar katsina cewa akwai bakin fuskoki na rashin tsaro wanda a gwamnatin pdp ba a san da su ba a gwamnatin pdp an san sata shanu amma ba a san satan mutane ba a yanzu ne aka zo da satan mutane a biya kuɗin fansa wanda wannan abu ba karaman tashin abin tashin hankali ba ne a halakar da rayukan jama'a sannan a anshi dukiyarsu a talauta su noman ma a hana su mu kuma nan jihar katsina musamman kashi 90 da wani abu bisa ɗari manoma ne a ce ma ba zuwa gona ba kiwo ina magana ci gaba so gwamnatin nan ta jam'iyyar apc kamar da ne shimfiɗa shine a fahimci cewa shekaru na shidda kenan kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada kuma gwamnatoci suka yi rantsuwa cewa za su kare abin da ke cikin kundin tsarin mulkin nan cewa ainihin ita makasudin yin gwamnati ma shine a kare rayuka da dukiyan al'umma sannan kuma da walwalarsu wannan walwalar fa wadda constitution ya magana ta kunshi kiwon lafiyar su yadda za su ci abinci yadda za su ci karatu da sauran sannan tsaron rayuka da dukiyoyin a yau ba magana tsaron rayuka ba magana tsaron dukiyoyin ba jin daɗin ba walwalai saboda haka a takaice gwamnati ta gaza kamar yadda a bayyana a jihar katsina ga bayanai na wanda suka gwada gwamnati ta gaza abin da ya kamata a tashi a fuskanci gaskiya malam shi ta ya koyar da akwai matsala in aka yadda kila a tashi tsaye don akwai bayanan da aka yi ta yi baya wanda suka yi ta gwada cewa ba amma yadda da matsalar da muke ciki ba sai kullum a tashi a ce ma ai pdp ta yi kaza pdp ta yi kaza lokaci ne yanzu am um, cema na san cikin shekarar da ta gabata can wajen tsakiya haka nan najin wajen watan satumba aka shiri na sasanci wanda shi mai girma Gamna right honorable amil bello basari ya shiga dawa aka je aka kira wa'annan shugabannin su aka tattauna da su an sami sassauci na dan wani lokaci ba a sami hare-hare ba ko kuma salwantar dukiya daga baya abin ya bijiro kuma kamar ma ba a taɓa yi ba shin ya haka aka haihu a ragaya to malam sani kila shi shugaban jam'iyyar adawa ya manta cikin bayanan da ya ce lokacin gwamnatin pdp abin da aka sani satin shanu malam salisu goodluck na nan garin yana kamfen na ƙasa aka halba mutum 134 a faskari ila in ka manta tarihi ba zai manta ba mu gwamnatin apc da kake magana mu dama tun da muka shigo tun 2016 da sulhu muka shigo ka manta sulhun wannan da aka shiga shi shine na biyu a a 2015 da muka shigo a a ai mun shigo 20 in ka dauki 29 may 29 may aka rantsar da sabuwar gwamnati kafin a yi taking up 2015 29 may 2015 aka shigo sabon gwamnati shekara shida kenan biya shekara biyar dai kenan ah, eh, shekara biyar in ka dauka ka shigo gwamnati 2015 a watan biyar watan shida watan bakwai muna shiga 2016 muka fara sulhu saboda dama mun shigo da wannan kwantan miyar baren da ya ci ana cin da ita saboda haka tun da muka shigo gwamnatin apc dama muna shigowa tashin farko because a wannan lokacin ma babu wani shiri da aka yi babu makaman da za a iya tunkarin waɗannan mutane da su saboda an riga an yi sake a baya sun tara miyagun makamai ta hanyoyin da duka suke ina so in tabbatar maka da in baccin da Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu gwamnatin AP ta rufe waɗannan bodojin da ake shigowa da kayan yanzu waɗannan mutanen da suke gudu yanzu ana tunanin Allah da an kusa cin karfin su wallahi da ba inda za su je ka san mutanen nan sun shigo har suna da rocket launchers so mu tun da gwamnatin apc ta shigo dama mun shigo da sulhu muka shigo sannan idan mutane za su iya ganewa ita gwamnatin tarayya wanda ita ke da haƙƙin kawo tsaron nan 'yan sanda da sojoji da duk wani jami'in tsaro yana karkashin gwamnatin tarayya ne tambayin farko da zaka fara yi shi mai girma shugaban kasar tarayya da ya zo yayi iske bangaren tsaro a kasai jiragen yaƙi na iske sojoji kasa nan iske wanda aka yi rukurutun wasu irin makamai ke da kwai bikas ai ba za ka ɗauki kawai dan kashi kana shugaban kasa kawai shikenan ka da gudun kana da soja sai ka tunkari mutanen da kila baka san irin karfin su ba so ina so ka sani dukkan ishu din magana an riga an baro bi ne tun baya a wancan shekaru da aka yi wanda gangan man fetur kowa ya san nawa take lokacin akwai kuɗi kasai lokacin ne ya kamata a ce an tattali kayan aiki akalla ba shi sojan najeriya yadda ya fice a sojojin ecowas bai halasta ma a ce an wayi gari sojan najeriya bai da kayan da tankaro yan damban amma haka muka zo muka iske kasai a wannan lokacin so da muka shigo wannan gwamnati da wannan sulhu kamar yadda gaya maka an je an zanna an yi sulhu Allah subhanahu wa aka samu tsawon lokaci ba ƙara samun irin wannan reaction din ba kamar kuma yadda maka bayani ai ita matsalai yadda ta taho in ka ɗauki yanzu munan ai access din katsina da zamfara kusan nan ne malaban wayannan mutanen ba gaishe kuma malamai To wannan shine karshen kashin farko na wannan muhara wacce kuma Allah ya mu mako na gaba za mu ci gaba da ita inda kuma za mu zo mu duba ya aka yi jihar Zamfara da ke makwabtaka da jihar Katsina ta samu nasarar samar da zaman lafiya a cikin jihar ta amma abin ya gagare ta Katsina din. Kuma me yasa shi gwamnan jihar Katsina din ya ba da kai bori ya hawa ya ce shi ya gaji ya yi iyakacin kokarinsa game da harkar tsaron nan kuma ta gagare shi to yanzu sai mu yi muku ban kwana daga nan a madadin su bakin namu wato shugaban jam'iyyar apc na jihar katsina alhaji eh, shittu maslaha da kuma takwaransa na jam'iyyar pdp wato alhaji salisu yusuf da kuma shi wanda ya gabatar da shirin sani shu'abu malumfashi tare da grace alheri abdu da ta taimaka muka haɗa muku shirin muka kawo musu a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sokoto a washington dc sai an jima kafin muyi sallama ga baba yakubu ya sake dawowa da labarai amma a takaice jiya litinin ne hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce tana yiwuwa babu wata mafita da aka samu da za ta taka wa yaduwar coronavirus burki shugaban amurka donald trump a jiya litinin ya caccaki babbar mai bada shawara akan coronavirus a fadar white house bayan ta faɗa wa masu kallon talbijin ƙasa cewa cutar ta sake kunno kai tana yaduwa kamar gobarar daji a yankunan karkara da ma biranen ƙasar kana an tabbatar da ministoci uku a ƙasar gambia sun kamu da cutar covid-19 a cewar gwamnatin ƙasar da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da ya ce a gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Diodone da ya hada mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin washinton DC nake sallama da ku ba salamu.